sa ka shuka alhairai ka kyautata wa mama mama ba ta bari dan ta yayyo mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nan zari ni zan yi wa mama na abin tausayi ne iyayenmu zan wa mama na duniya ta shaida kamar shirin ne ka kula da mama gabar sharrin shaidani ka lura da mama gabar sharrin shaidani tausaya wa mama gabar sharrin shaidani bin ra'ayinta mama gabar sharrin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyar sannun ku dai gari ya hakuri Allah ya sa ta huta Allah ya kyauta maka Allah ya kyauta maka Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Barka da zuwa. Sannun Kai, da Allah ku kuka ci.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 ku kuka ba ni kuka ba ba kuma wanda ya ce ba can da tuwa suna ne mahaifiya ta ce daga shugaban ya kaka can da wajen shugaba kamar yadda mahaifiya ta ce ina ba ta abin da yake faruwa ba wani abin da yake faruwa kai ka janyo ma kanka wani irin ne ja kaina bakin talauci dan ban zo na ba da wani abu shi ne za a yi min haka to ba a ba zan bayar ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba kin wa kanki ba abin fara banki ta shinkafa binni ya muri ka Allah ki hakuri ya hakuri albarka ce ba ka nema shi da yake neman albarka ai gashi nan yana zaune ana yi ya hakuri ya biya so Allah ki Kai wa kanka kai ma. Kai kai wa kanka. Shi mai neman lada ga shi na ba. Zan zo karba. Kudin kunnin bai ishe ka ba?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 to jama'a ne zan koma yanzu saka lafiya ga wannan Allah ayi hakuri da Allah to eh, lafiya Allah lafiya Allah lafiya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 da za ka shigo nan ba ku haɗa wani yana fita ba Alhaji Allah da ina gaji alhamdulillah ya gani ya gogari masha Allah ya ban saduwa alhamdulillah shi ana hulluwa maza <laughs> ya iyali wala lafiya lau ya hango da Allah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 babu inda ana maganar miyawa masu kuɗi ba da za ba ka ji sunansa bai kai ba ko ba inda bai kai ba sunansa wajen kuɗi ka ganin garin duk faɗin garin nan gidansa ɗaya duk faɗin garin nan gidansa ɗaya amma tsakanin makaranta da makarantar islamiyya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 duk ka ta komai ka kada baka Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya wadata mu da zuciya na na ne dukiya ta gidaje na matata kadarori na duk na rasa su a ɗan kankanin lokaci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 kawai mu tashi mu tafi ba ma son rakiyar ka kawai mu ba ma son rakiyar ka a'a ina ba ka ba ina ba ka ina bari mu zo san ka ga yadda yi da ina fushi kika isu isu ka ba ta hakuri ina fushi kika yi isu ana ina zuwa Allah ina ta ce ta daya bace bari ta kun kun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 不要忘了，我来接你，来太远，来太远，来这边不要这么来嘛。啊，那不接，咋接？咋接？啊不接，俺俺俩个不聊了，兄弟。 要不然也培养出去做不就了？对吧？手机开车了，你你要那个没事了。Allah ta tuba Allah ba da rauni da jayi da ƙauyanci Allah ka ta Allah ka kuma ka tsare mu baya you sa ka shuka alhairai ka kyautatawa mama mama ba ta bari dan ta yi hukunci mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama ina nan zani ni zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu mi zan wa mama na duniya ta yi shaida kabar sharrin shaidani ka kula da mama kabar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar shairin shaidani tausayawa mama ka bar shairin shaidani bi ra'ayinta mama ka bar shairin shaidani aikata kirki ga mama mahaifiyarmu mama. nan gayan Musa ne ya fi shekara ya nema mana musanci wallahi mun dade muna timin sa ba mu kama shi ba sai yau ko bisa ka ban cire ma ba kai dakata da Allah ko barawo ne shi ai bai kamata ku yi masa haka ba ya za ku ɗauki doka a hannunku hmm? to ina abin da ya sata yanzu Musa ne fa tunda dai na zo ni ina matsayin ni jami'in tsaro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 Oke sai kun zo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 an tabbatar masa da cewa baka ɗaya daga cikin 'yan fashin da ake nema shi yasa ma 'yan sanda suka bada dama a kaka asibiti dan Allah ki kira min shi ku kira min yayi iso dan girman Muhammadu Rasulullahi ki kira min yayi iso dan Allah ka kwantar da ka zai zo indo do dan girman Allah haka 'yan sanda suka banna ba 'yan sanda sun wahalar da ni indo dan Allah indo ku yi musu magana su kyale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

da kuma yadda addu'a take iya faɗawa kan ɗansu idan ya saba musu amma Allahu gafur rahim saboda haka ci gaba da istighfari Allah zai iya yafe ma ya isu tabbas na san ka tafka babban kuskure da rayuwa ta bazan taɓa wannan rayuwa ta ba taɓa yara ba akwai wani abu ne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 ka bar sharrin ka kula da mama ka bar sharrin ka lura da mama ka bar sharrin shaidani tausayawa mama ka bar sharrin shaidani mama ka bar sharrin aikata kiki ga mama mahaifiyarmu